demokradiyya a yau. Cikin shirin a Najeriya gwamna yana da ikon korar wani ɗan Najeriya daga jihar da yake mulki? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Matsara salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji cikin labarai ba wasu jihohin Amurka da suka hada da Utah da Arizona suna daga cikin sassan Amurka da aka yi zaɓen fidda 'yan takarar shugabancin na Amurka a jiya Talata. amma zuwa lokacin da muke haɗa shirin nan ba a fara bayyana sakamakon zaɓe ba. Da ikon Allah cikin shirye-shirye masu zuwa za mu sake duba siyasar ta Amurka sosai. Ganin muna batun Amurka ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar Republican waɗanda suke neman ganin Donald Trump bai zama ɗan takarar jam'iyyar ba har da wadda ya yi wa jam'iyyar takara a zaɓen shekara ta 2012 wato Mitt Romney. Mitt Romney dai a jihar Michigan aka haife shi. amma kusan za a ce shi ɗan jihar Utah ne saboda an fi saninsa a can. Duk da haka ya yi gwamna a jihar Massachusetts, amma sai gashi a yau a Najeriya wasu gwamnoni suna korar ‘yan wasu jihohi daga jiharsu. su. ba nan ba kora ce kai tsaye ba, amma akwai alamun hakan ake so. A ƙarshen watan biyu gwamnan jihar Taraba Darius Isiyaku ya dakatar da wasu hakimai saboda wai sun baiwa wasu ‘yan Najeriya muhallai a masarautunsu. ga Ibrahim Abdulaziz da Shimfiɗa. Wanda ma aka dakatar sun kuwa da hakimin kungana da na taka lafiya sai mai hula da kuma hakimin sabon dalaye wanda dukkaninsu suna gunduma masarautar ba kundu ne sauran ma waɗanda abin ya shafa sun kohara da hakimin talar da na san da kuma na teka wanda dukkaninsu suna masarautar gasol ne shi dai gwamnan jiha takarda da ta fito daga hannun sakataren yada labaransa malam hassan mijin yawa ya ce daukar wannan mataki ya fa zama dole bisa abin da kira kafar ungulun da gwamnatin jihar ke zargi waɗannan hakiman da aikatawa na ɗorewa waɗanda ya kira yanci rani daga jihohin kano zamfara neja da kuma su jihohin arewa gindi wannan mataki ma dai na ko zuwa ne kwanaki sha ɗaya da nasarar da gwamnan ya samu a kotun koli to sai dai kuma da yake ƙarin haske gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa abubakar baba cewa ya yi ko da dan najeriya ne ya zan eh, eh, yana da yanci ya zanna ko ina shikenan sai ka dauki criminal ka bashi wuri ya zanna don shi dan najeriya din problem din shine criminals suna zuwa su samu hideout sai kuma ba su fili su je su zanna shikenan sai gwamnati ta zanna ta shiru su waɗannan kamar ke ce ɓata garin su an san jihohin da suke zuwa ne misali kamar eh, an ce zamfara su kuta sun su su bata garin daga can suka zo eh, kuna wannan masaniya kenan a'a mutanen da already akwai wayanda already ai suna hannun hukuma ba wannan ai wasu abubuwa abin security ba abin da sai ka fitar da shi a fili ka ce kaza ba don kada ya bata binciken da ake yi. To kome masana ma ke cewa ne game da wannan batu? Ba da sasan da Joshua Ogira, wani masanin shari'a ne a Najeriya. a gaskiya fi sabilillahi a tsarin mulkin Najeriya duk ɗan Najeriya ko daga ina yake yana da dama ya zanna a gurin da ya ga dama wurin da ta yi masa kuma ya samu fili na kansa ko gida ko gona duk wani dai muhalli da kuma kandara ya mallaki duk kandaran da Allah ya bashi ya gwargwado bisa karfinsa ta hanya na sahihi babu dokan da kuma ko kuma babu hukumar da za ta hana shi ta ba ma kowane ɗan Najeriya dama ya zauna a wurin da yake idan laifi ya yi ba wai koransa za a yi ba sai dai a hukunta shi hukunci kuma doka ta kana da hukunci ko ko ya ci fursuna ko ya biya tara. Nan a tayar da mutum a ce an koriwa ne an kori gaskiya wannan ba daidai ba ne. Kamar yadda kuka fara ji barista sanda Wigira yake cewa mun tuntuɓi mai mana fashin baƙi lauya Hassan Liman domin jin ko hakiman nan sun yi laifi da suka karɓi wasu 'yan Najeriya a yankunan su. Ɗan Najeriya yana da 'yanci a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya je ya zauna a ko'ina a cikin faɗin Najeriya. To in je zauna cikin faɗin Najeriya a matsayin shi na ɗan Najeriya musamman haifaffen ɗan Najeriya a ƙarƙashin kashi ashirin da biyar na tsarin mulkin Najeriya zai iya zama duk inda yake kuma zai iya mallaki wuri ko fili ko gida amma ba a iya ce bai kamata ya mallaki wannan wurin ba domin damansa na samun mallakan fili ko a ce fili da ya kamata a bashi a ƙarƙashin kashi arba'in da uku na tsarin mulkin najeriya wannan dama ne da yake da shi wanda kuma yana da dama kamar yadda na faɗi a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya ya yi tafiya a ko ina cikin najeriya kuma ya zauna a inda yake so a najeriya saboda haka abin mamaki ne a ce wai don an ba shi fili a ce ko an yi wani abin da ya bai dace ba ko hakimin bai dace ba amma sai ko dai a koma doka na filaye wato wanda muke za land use act ko land Tenual, wato doka na filaye a Najeriya inda ya bai wa gwamna na jiha dama shine zai zai ɗora hannu a kan takardar mallakar fili a cikin jiha wato eh, eh, babban eh, fadar jiha ko babban fadar karamar hukuma na jiha kuma ciyaman na karamar hukuma zai saka hannu a filaye da suke ƙauyuka a ƙarƙashin jiharsa to amma ba a ce wai don hakimi ce su zauna a wuri musamman in zama ne aka ce su zauna a ce ko hakimin ne ya yi ba daidai ba abin babban mamaki da samu. asali mana akwai rahotanni a galibin kafofin yada labarai suka buga ranar 23 ga watan Fabrairu cewa gwamna Darius isiyaku na jihar Taraba ya dakatar da hakimai guda bakwai saboda sun ba da filaye ga mutane da suka ƙaura daga jihohin Zamfara da Kano da Jigawa da Sokoto da Yobe da kuma Niger State. Alhaji Sabu wannan bayani da aka ce gwamnan jihar Taraba ya yi a gadina kuma bisa ga fahimta na ba daidai ba ne amsan wannan tambayan ko za a samu ne a ƙarƙashin kashi na talatin da tara da kashi na arba'in da biyu na tsarin mulkin najeriya wato kashi na talatin da tara ya ce kowane ɗan najeriya in aka haɗa da kashi na ashirin da biyar musamman ɗan najeriya haifaffen ɗan najeriya inda kai ambaci waɗanda suka fito daga wayansu jihohin jihar najeriya musamman in su 'yan haifaffun najeriya ne a ƙarƙashin kashi ashirin da biyar na tsarin mulkin najeriya za su iya zama kamar yadda na faɗa da farko a ko'ina a cikin najeriya don su ɗin nan wata kabila ne ko wata addini ko wani abu ne daban wannan ba daidai ba ne amma in da hakimai a jihar taraba sun ajiye wa'annan mutanen a filayen ba bisa ga ka'ida na dokan ƙasa ba wato uh, land use act to wani abu ne daban amma an dai sun ce ku zo ku zauna ne kamar fili ne na haya ko kuma na mallaka wannan ba daidai bane a ce gwamnan jihar taraba har ya ɗauki mataki a ce ya dakatar da su yin haka ya saba yancin su da aka yi musu haka ya saba yancin su hakimai da aka ce an musu haka don a bi musu kadin su haji sabo. Haji Hassan Liman menene bambancin abin da gwamna Darius Isiyaku ya yi da abin da tsohon gwamnan Lagos Fashola ya yi wadda ya rinka koran 'yan Najeriya daga wasu sassan kasar ya rinka mai da su jihohinsu musamman mabarata da dai sauransu al'amari da ya kawo matsala tsakaninsa da 'yan kabilar Ibo suka gurfanar da shi gaban kotu. Haji Sabo wannan al'amari ne na bakin ciki. domin ba yadda za a yi a ce jami'an gwamnati gwamnoni ko shugabanni za su karya doka ko za su yi abin da bai dace ba musamman kamar da na yi bayani da farko ɗan najeriya a ƙarƙashin kashi na ashirin da biyar musamman ɗan najeriya wanda aka haife shi a matsayinsa da ɗan najeriya a ƙarƙashin kashi na ashirin da biyar na tsarin mulkin najeriya ina nanata yana da dama a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya je ya zauna a ko'ina a faɗin Najeriya ba tare da an masa wani tsangwama ba ko kuma a ce masa wai don shi mabaraci ne ko don shi ɗin nan eh, kuturu ne ko don shi ɗin na wani kabila ne domin duk wanda ya haka Haji Sabo tsarin mulkin Najeriya musamman a kashi na arba'in da biyu ya ce yin haka ya zama haramu. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma lauya Hassan Liman da Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.